a cikin tambayoyin da muke da su akwai raguwar na jiya to yau mun yi mission din su ma insha Allah dai suna ta za mu amsa su assalamu alaikum Allah ya kara malamin da har ran lafiya tabbata ta ita ce akan lokacin da mahaifin yaro yake da ikon sa in har sun rabu da mahaifiyar yaro shekara nawa yaran zai kai kafin a karɓe shi ana bai gaskiya da mutum bai fito sosai assalamu alaikum ala gafarta malam me ya hukuncin matar da matar da ba ta wa mijinta ɗa'a amma idan sauran da wannan gaskiya rubutun a haɗa yake ban gane shi assalamu alaikum allah ya fara wa malam lafiya na ji wani malami malamin ɗariƙa yana cewa wai wai wai arrahman wai manzon allah yake nufi har yake cewa misalin da wata saboda Allah ya rabe mu da tambayoyin duka rubutun a fitowa gaskiya ba a gani sai an ishtihadi da yawa jiya mun faɗa a dinga yin rubutun daidai a ka'ida ta Hausa ku yi haƙuri da Allah mu gaya muku wannan kalma a ka'ida ta Hausa duk tsawon kalma ba a raba ta kuma duk ƙanƙantar kalma ba a haɗe ta yanzu ka ɗau kalmar kwakwalmaɗawa kwakwalmaɗawa kaga akwai ka da wa da a da ka da ka da wa da a da la da ma da a da ɗa da a da wa da a ka kusan harafai goma sha hudu ko goma ma sha hudu amma kalma ɗaya ce in ka raba ta to ba za a fahimci da kake ne ba tunda an san mai nawa? haka ba za ka zo ka rubuta yaro ya zo ya ci ya sha to kaga yaro kalma ce ya kalma ce zu kalma ce ya kalma ce ci kalma ce ya kalma ce sha kalma ce kuma za ka iya ganin jumla idan ba a rubuta ta daidai ba sai ta ba da wata ma'anar misali aku ya tafi kiwo kowa ya san tsuntsu aku in aka tambaye ka ina wannan tsuntsun aku ya ce aku ya tafi kiwo idan aka tambaya ka ce da akuya da tinkiya wanne ya fi kiwo ka ce akuya ta fi kiwo kaga da rubuta aku ya ta fi kiwo da akuya ta fi kiwo duka a harafai ɗaya ne ko kuma ka ce kai je ka ce da akuyar nan ta tafi kiwo sai zai ce akuya ta fi kiwo ga da aku ya tafi kiwo akuya ta fi kiwo akuya ta fi kiwo duk daban-daban ake rubuta su to an ka rubuta mun wancan a wannan sai ka kai ni daji sai ka kasa fahimta duk a nan ba mai tunani ma'ana in tafi ba mai tunani duk a can ba mai tunani duka harafan ɗaya ne amma kuma yanayin rubutun ya sha bamban sauran ƙa'ida ta hausa wallahi in baka bi ta babban rubutun ba lalle ne a iya gane shi ba shi yasa wani lokacin ma turanci ya fi sauƙin fahimta a rubuce shi kawai wajen furta shi ne a baka shi ne yake da wahala amma a rubuce ya fi saurin fahimta kuma wani lokacin in batan ba shi da yawa za a iya ganewa amma wani ba sai ya haɗe kalmomin gaba ɗayansu babu da kawai sai a inda iga dama yake so tsaya sannan a nan zai tsaya wani kuma ga shi ana haɗe kalmomin kuma ana rubuta su ba daidai ba kuma sa'an nan haka dai gashi nan wallahu musta'an salamu alaikum malam tambaya ta ita ce akan mutum wadda ya ce ba mu amsa tambaya ko ɗaya ba <laughs> tambaya ta ita ce akan mutum to zai to zai iya ne ne nan kamar dai za ce kamar ja kamar ga kamar ya kuma ba ka ko ka je ka rubuta da ba da bismillah faɗa mana sai ma sai ya ɗauki ko Allah zai sa mu ji amsa magana hukuncin matar da ba ta yi wa mijinta a'a amma idan awayen ta sun zo gidan sai ta dinga sake wa mijinta fuska tana yolayya tana aha wai me ne hukuncin matar da ba ta yi mijinta ɗa'a? amma in tsakaninta da shi na ma kawayenta suka zo sai ta saki fuska ta zama mai kirki ta saka wa mijin fuska don su fahimci kenan tana da ɗa'a. wannan gaskiya bata kyauta amma duk da haka ita kuma wannan matar ta fi wacce ita kuma a fili za ta nuna wa mijin tana kauna safarar ra'in ba nan kuma ta ci namansa ta nuna ba shi da mutunci mazala su ma yake cewa ta ji dumin sharrin nasu yau mai kiyamati zan wa jahari za ka samu wanda ya kowa zama cikin halin kaka na kayi ranar alkiyama shine mai fuska biyu allah ya ce haula bi wajhin wa haula bi wajhin to duk da wannan munafakai kenan ake nufi amma ita kuma wannan ba tsoron Allah kenan tsakaninta da shi sai dai idan kamar wani abu yake yi wanda yake saba wa Allah to ba ta so ta tona masa asiri sai ta dinga ɗaure masa fuska da rashin yi masa biyayya a gabansa don ya daina amma idan mutane sun zo sai ta nuna ba wata matsala amma sai tsakaninta da shi duk da cewa kuma mace ba a ce ta azabtar da mijinta wai dan yayi mata laifi ba ta da wani hujja na azabtar da mijinta abin da Allah ya ce idan ta ji wal imra'atu khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alayhim an yusliha bainahum sulha su zauna su yi sulhu an ba za su yi sulhu ba ta kai qararsa ba su hakan min ahli wa hakan min ahli ayyi ila islam wa allah bainahum وأن يتفرق أيضا الله كل من سعته وكان الله wasi'an حكيما saboda haka ita mace ba a ce wata bata rai ta ƙi abinci wannan kuma duka za ta janyo kanta fushin Allah da kuma fushin mijin eh, kuma sannan in ya yi laifi sai dai idan ya taɓa Allah wannan an taɓa Allah an taɓa manzarasa an taɓa addini to wannan ba mutum zai iya duk fushin da zai iya ya ce masa muƙaɗa amma saboda ya taɓa Allah sai lokacin da ya dawo ya ba Allah to sai kuma ta bi shi amma la ba a kan makhluqin fi masu khaliq ita ma an gano ta to dama matsalar zai iya yi din nan an yi wata irin zamu nan masa eh to ya ce mutum zai iya mu'amala ko zamantakewa da wanda ya rinda ba zai iya ba zai iya ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba wannan a malikiya ba ma wani mai rinda ba fasiki ba mai aikata sabo bai halatta ba wala mujalasatuhu bi ghairi darura sai dai in ba yadda ka iya gida ne ka kama haya yana wajen ga ka gashi ko kuma zama ne na aikin gwamnati ba yadda ka iya ko kuma zama ne na kasuwa ga ka gashi kuma ba yadda za a ka iya tashi a nan ka saba nan kake ciniki ko mota ce ko jirgi ta haɗa ku ko kuma kana aikin kwadago ne ka zo yi masa ko kuma shi din ba wani wanda zai iya yin wannan aikin sai shi ya zo maka in ya yi rida to shi ne za ka iya mu'amala da shi amma haka nan zikau ka yi mu'amala da shi bai halatta ko ayo yara ana koya musu a irin fikirin malikiya da ake mai da shi hausa sun suna aji kafin su kai aji bai matan suna nazari za ka gana cewa wanda baya sallah ci da shi haramu sha da shi haramu karka ba shi yarka karka ya ku hannu wannan tun yara suna irin shekara biyu uku ake koya masa irin waƙoƙin fito da aƙida na hausa a makarantun dar a da can lokacin da suke function to don haka bai halarta ba sannan kuma ya ce ne yau dan aljanna za su ga allah ba su ga allah insha allah batun ganin allah yana nan ya zo a cikin suratu a cikin suratul a'raf ma da Allah zai kai ranmu da Allah zai kai ranmu a lokaci ya isa to da za mu zo dai wajen nan tarani watakila za a fada ka bayani to amma gaskiya ba na jin za mu iya kaiwa wajen don na fara na ga ayar istuwari ta ci mana kwana uku gobe na hudu kuma gobe ma ba mu gama wannan ba sai Allah ya sa mun kare lafiya tukuna na insha Allah muna sa ran gobe mu gama can walam ma a musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tara to in ka tsallake ta ba a nan ba to dama in kuma ka yi ta a bakara ba da da suratul nisa'i akwai ta a cikin suratul baqara ah, qalu lan nu'mina laka hatta nara allaha jahara to in kana so za ka iya faɗaɗawa a nan ka yi ba sai ka yi a wuraren in ba kai anan ba za ka iya ta a cikin suratul nisa'i faqad sa'alu musa akbar min zalika fa qalu arina allaha jaha to anan wajen bayani za ka iya tafi wajen in ba kai anan ba to za ka yi anan lan tarani to amma wurin da ya fi dacewa da wannan matsala shine a ako akwai la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar ta cikin suratul an'am idan baka ka tsallake ta nan ta nan ce ta hudu to sai kuma ta biyar ta cikin suratu yunus wannan ita ce ma bayani dalla dalla inda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa lillazina ahsanu husna wa ziyada wajen fassara wa ziyada din shine ganin Allah to nan da za a taro maka hadisai da suke nuna ana za a ga Allah a aljanna ana alƙiyama hadisi ya tabbata a cikin ingantattun da tattalin baki ɗaya manzala su salama yake cewa innakum satarawna rabbakum ayana za ku ga ubangijin ido da ido ranar alkiyama sosai ganin ido rifalo kama tarawna alqamara laylatan Badal, kamar yadda dai kuke iya ganin wata a daren cikar haskensa la tudammuna ko la tadammuna fi ru'yatihi ba za ku yi turmus kuna ba kwa ta so lokacin ganin wata in wata ya kai wata goma sha ba cewa dan matsa in gani a daidai ina yake kowa da ya ɗaga kansa zai gani shi kana cikin gidanka ma za ka gani shi ko kuma la tu damuna fi ru'yatihi ai wata in dai ya kai daren cika za ka iya kallon sa ma kai minti goma ba idan ka bai komai ba ba za ka cutu ba muna bari idan ka ba zai cicciko ba hawaye ba zai zo maka ba za ka wahala ba wajen ganin sa da ka shi za ka gan kuma da dalilai da yawa sun tabbatar da cewa za a ga Allah a aljanna yau yawma idin a wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira za su ga ubangijin su saboda haka musulmai insha Allah za su ga ubangijin su a ranar alkiyama a aljanna Allah ya sa muna cikin wanda za su ga Allah a aljanna amma a duniya ba a ganin Allah saboda la tudrikul lamsa ko huwa yudrikul lamsa ido ba ya iya ganin Allah shine yake ganin dukkan abin da ke cikin zukata kuma yake ganin idanuwa baki da to wannan shine karshen karatu mu na yau